إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da hudu da arba'in daidai shi kuma ya daidai da sha takwas ko sha takwas ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da sha tara a tafsirinmu na zuta yusuf a cikin wannan jami'a ta biya da fasaha da ke nan garin gudil a jihar kano nigeria muna fata Allah subhanahu wataala da ta mu da abin da ke daidai ya kuma ba mu ikon kasancewa daga cikin bayansa managarta mai tambaya na cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya dauko esfo ma'ana za ta amsa yana da azumi sai in bijireta ya hango shi kafin in ya zo sai ya haɗe takardar menene hukuncin azumin ɗalibin nan wassalamu alaikum wallah sani Allah ba sani an kama kana za ta amsa ka cinye takaddar wallahi ba san hukunci azumi ta amma dai ka san da baka kyauta ba Allah sau kai je mun kwana cikin tafsirin mu na a sota yusuf ko mun kwana kan ayata na ban ji ba to akwai dan uwa dalibi da aka sace ma mota cikin dalibai da ake karatu da su an sace masa mota amma ba nan masallacin ba jiya a cikin garin Kano aka sace min mota muna fata ubangiji Allah ya bayyana ta Allah kuma ya maimaita mafi alkhairi abin da aka sace masa yana daga cikin tsofaffin dalibai na wannan jami'a Allah ubangiji ya maimai gurbinta da mafi alkhairi abin da aka dauke masa jiya mun kwana kan ayata 49 za mu tashi kuma kan ayata 50 إن شاء الله تعالى ما الأمر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاء فاسألهما بال فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن هَٰذَا قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم الله تعالى يتي منه وقال الملك ائتوني به sarki ya ce ka je ku gaya masa a zo min da shi ko sarki ya ce a je a zo min da shi ya gaya fadawansa cewa a je a zo masa da annabi yusuf alaihi salatu wassalam falamma a rasul yayin da jakada dan aika ya zo wajen annabi yusuf alaihi salatu Wasalam sai ya ce masa qalar ji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahunna ka tambaye shi ka ce mai menene labarin matan nan da suka yayyanka hannayensu inna rabbi bi kaydihinna alim lalle ubangidana ko ubangijina ya kasance masani ne dangane ga kaidinsu ma'ana idan ba ku manta ba a jiya mun karanta ayoyin da suke da alaƙa da mafarki sarki sarki ya yi mafarki ya ga shanu guda bakwai ƙosassu ya kulle sarwar Nijab suna cin wasu ramu guda bakwai sa'annan kuma ya yi mafarkin zangarniya guda bakwai koraye tare da tsaba a cikinsu sai kuma ya ga waɗansu su guda bakwai waɗanda babu tsabar a tare da su sarki ya tara 'yan fada malamayinsa waɗanda suke fasara masa mabarki suka ce masa ai gaskiyar abin wannan kawai yaye-yaye ne hayaniya ce da gani a mabarkinka amma mu ba za mu iya fasara maka wannan mabarkin naka annabi yusuf alaihissalatu wasalam yana kurkuku ya riga da ya yi ko ya yi magana da ɗaya daga cikin waɗannan da za su fito a kurkuku cewa in ka koma wajen ubangidanka ka gaya mai ni baga na ɗaure na bisa zalunci kuma an manta da ba kuma manta da wannan ko wanda har shi lokacin da sarki ya faɗi wannan magana aka rasa mai fassara mafarki sai wannan mafadi mai sha da sarki giya ya ce ne ku tura ne, fa arsilu ku aika ne, ni zan zo muku da fassara wannan mafarki ya zo ya tambaya annabi yusuf alaihi salatu salam fassara wannan mafarki na sarki kuma ya fassara masa cewa ku je ku dinga noma ba kama hannun yaro wajen noma tsawon shekara bakwai in kun tara abinda kuka girbe karku cashe shi ku bar shi a cikin kwasansa za a samu shekara bakwai na fari da zai zo muku wanda za a samu rashin ruwa za a samu rashin abinci to abinda kuka ajiye sai ku dinga ci da kaɗan da kaɗan sannan daga baya kuma a samu shekara ta ƙara dagewa a shekara ta takwas kenan bayan an yi yunwa wanda za ku samu kuma mamakon ruwa mai albarka wannan fassara mafarki da sarki da wannan mai sha da sarki giya ya zo ya gaya ma sarki abinda annabi yusuf alaihissalatu salam ya gaya masa sai ya tuna mai kuma saƙon da ya gaya masa cewa ya gaya mai to da sarki ya ji wannan magana sai mamakin waye ya iya wannan fassara mafarki ina aka samu wannan bayani mai gamsarwa bayani na cigaba bayani wanda zai sa ka gamsu da abin da aka gama cewa lalle ana nufin kar cigaba a ƙasarka sai ce ai wannan bawan ne ba ibraniyan nan da aka kulle shi ya fasara wannan mafarkin kuma ya gaya mu in gaya ma dama an kulle shi zulman a bisa zalunci an zarge shi da zina da matar azizu misir ko wanda ba haka bane kuma ka san haka dan haka sai sarki ce halal maliku wa maliku malik ne bi sarki ce a ji a zo mani da shi ma'ana a zo a zo da shi abin nasu ya burge ana zuwa kurkuku wajen annabi yusuf alaihi salatu salama aka ce ga sarki na neman ka gaggauta zuwa ka gaggauta amsan kiran sarki mai gari na kira sai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce masa ka koma ka gaya ma sarki ma balin niswatin lati qatta'na hudu me labarin matan nan waɗanda kaidinsu ya sa na shigo wannan kwakwakwa ina labarin jarabar da su suke a kaina suna sha'awar su lalata tarihi na? suna neman yin fasikanci da ni ko ma ka tambayi sarki yaya labarinsu an fahimta kaga wannan na nuna maka zaman mutumin tirki yana da jaraboyi da yawa a rayuwarsa in Allah ya kamta mai kirki to kana tare da jaraboyi masu ɗimbin yawa annabi yusuf ga ya koka yana so ya fita to yanzu gashi an ce zo ka fita sai ce a'a ai zama na anan ba zama bane kawai na ganin dama zama ne na tuhuma ta da ake yi zama ne kuma na fitina ta da aka yi a cikin gani. na zaɓi Allah dawo da ni nan yaya labarin waɗannan matan suna nan a matsayin ni ne na neman mata sarki ko kuma sun sauka kan wannan sannan wanda suke neman su ma yi fasikanci da su sun sauka kan ra'ayinsu ko suna na kan ra'ayinsu an fahimta ka ga ba wai mafitar ba me za ka je ka tara a waje wani mummunan tarihi kuma za a ci gaba da faɗa suna nan suna lingbi na da mummunan ɗabi'a ko ko sun janyo Allah samun fahimci magana na biyu su da haka ba wai gajen haƙuri ya yi ba lokacin da ya ce a ce gane na gaji da zama ba kuma yanzu gaggawa yake fita ba saboda har yanzu bai san menene matsayinsa ba shi yasa malamai suka ce shi kaga kan gaskiya yake amma ya ci gaba shan wahala kan rubu wadancan ko ba kan gaskiya suke ba amma sun fita to don kaga mutum yana cikin wahala ba shi ke na cewa Allah ba ya sansa ba Allah yana sansa amma akwai jarabawar da Allah yake so ya ci gaba jarabar shi da ita kamar yadda yake so ci gaba da jarabta annabi yusuf alaihi sato wasalam yanzu an ce ya fito to amma akwai abin da ya kawo shi dalilin sai sa ya shiga kurkuku menene matsayin wannan abin matan nan sun yi haƙuri ko ba saƙura ba suna nan suna zarginsa ko ba zargin suke yi ba da Allah kun fahimci tawakkali annabi yusuf kuwa wannan nan ma karnin imanin annabi yusuf alaihi salatu wassalam to shine ce inna rabbi bi kairihinna halin lalle ubangiji na masani ne akan kaidinsu ko ubangida na masani ne akan kaidin da aka shirya mu a gidansa kuma an kulle ne saboda ne hikimar wannan labarin ya bata a daina ya ɗan shi da ana yada labarin to yanzu in an kulle ni za a daina yada labarin kamar yadda muka ce daga cikin hikimar barin gari in kayi laifi ka bar garin ka je ka zama mutumin kirki sai ka dawo da ana kallon ka ashirari kowa yana tsoron ka to yanzu ga kayan ka dawo mutumin kirki mutane magabata da yawa da ba mutane kirki bane amma Allah ya shirye da su suka zama mutane kirki ku kalli Fudail ibn Iyad gagari da dan fashi kowa yana tsoron sa Fudail ibn Iyad in ya sa ka gaba sai ya ga bayan ka amma ran ne ya shigo da daddare gidan wani zai sata sai ga mutumin ya tashi da daddare na sallah a ƙiyamun laila suna ya ubangiji Allah ka tsare mana da shirin fuzail bin iyad sai fuzail ya mulki ya ce zina kai mutane har na kai matsayin bala'in da mutane suna neman tsarin Allah da ni da dare ƙiyamun laila su kai na zuwa shi kenan sai dawo ya tuba ya zama ka ta fara malami in ba an kai baka cewa fuzail bin iyad ya taba zama dan fashi ba ma sani ya kai sannan ba aibi bane da an gaya ba ya zama dan fashi in ka kalli muhimmancin tuba da yadda Allah ta'ala ke gyara halin wanda ba mutane kirki ba daga ba su zama mutane kirki Allah samu fahimta to wannan ya sa annabi yusuf ya ce a koma tambayi sarki menene labarin wannan mata ana zuwa ta sarki sai sarki ce kala ma kaɗa bukun na izrawatun na yusuf an nafsihi aka tara mata da mata sarkin aka ce menene labarin gaskiyar maganar yayin da kuka nemi annabi yusuf a kansu kaga sarki bai ce mai labarin ku da annabi yusuf ba saboda sarki ya sani shi yasa wasu malamai suka ce ai ba wancan wanda suke ce ma azizu misir wanda suka ce yake kula da dukiyar misir shi ne ya mutu matas ke nan ba Ta ga jiya mun faɗi wannan ko wasu suka ce ai mijinta ya mutu wasu kuma suka ce a shi sarkin da shi ne mijinta me hujjar su suka ce saboda ya ce musu izrawatin na yusuf an nafsi ai sarki yayin da aka zo aka ba da shaida a bakin ƙobar gidansa aka ba da shaida da riga ya tabbatar da cewa na yusuf bai zina ba ya kuma tabbatar da ba shi ne matarsa ba matar ce ta neme sa saboda riga ta ba da shaida wa shaida shahidin min ahliya in kana qamisuhu qudda min qablin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين to me bukata sarki kuma dan ya gane waye mai gaskiya ko da gaskiya a'a labarin ya riga ya a cikin gari to amma annabi yusuf yana so a gisan menene matsayin waɗannan matan tukune. su tunda yanzu ya kira su bil jam bai ce imratul aziz ba sai ce a tambaye su ma balun niswatin lati tsadda'ana aidiyahunna saboda su ma matan sun fitina da annabi yusuf da suka zo an ba su abin suna yankawa annabi yusuf ya wuce gaban su suka ce kulna hashe lillahi ma hadha bashar wannan ba mutum ba ne, in hadha illa malakun karim suka ce malaika ne mai girma saboda sun ga annabi yusuf kyawunsa ya wuce tsammanin su ashe kenan su ba sun fiti kowace daga cikinsu ta zo tana gaya masa annabi yusuf ni ma dan allah ina kan aiki yan gama da mata sarki ni ma ba hakura zan yi ba ke dai ga bala'in ya yawa ala rabbi sijin ahabbu da mimma ni ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asub ilayhinna wa akum min al-jahilin kaga annabi sun neman tsarin allah daga kaidin matan gaba daya to idan mata sarki da sarki ya san matsayinta cewa la'alla ta haƙura to su kuma sauran matan gari shi yasa ce allati qatta'ana hunna wayannan da suka yayyanka hannayensu kaga su ba sun fitar da annabi su ke kun fahimta to yanzu menene matsayin su yanzu ba mata sarki ake magana ba kawai a hadda waɗanda suka yanka hannunsu ake magana to da sarki ya tara su kala ma khatabukunna izrawatun yusufa an nafsihi ku bani labarin ku me labarin ku yayin da kuka nemi annabi yusufa yayi alfasha da ku qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su suka ce tsarke tabbata ga Allah ko kuma Allah ya kiyashe mu da yi masa kazafi ma alimna alaihi min su ba mu san wani mummunan aiki ko kuma mummunan ɗabi'a ga annabi Yusufa? قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ما تسركي yanzu tunda ta ji wa'annan mata sun ce lalle hakika annabi yusuf ba mu san shi da wani mummunan ɗabi'a ba ma'ana bai neme mu ba mu ne dai muka neme shi suka yi itirafi da kansu cewa lalle hakika su suka nemi annabi yusuf gaskiya ta bayyana ko ta bayyana ba ta mai to mata sarki tana jin wannan abu ita ma qalat imra'at al-aziz al'ana ana hasas al tace lalle yanzu gaskiya ta bayyana tunda kun gaskiya kun faɗi gaskiyar abin da ke tsakaninku da Yusuf da jira nake ji cewa za ku faɗi ƙarya ko ko menene to tunda kun yanzu cewa ku kuka nemi annabi Yusuf har ya nemi Allah ta'ala sanya kurkuku ya zama makoma gare shi don ya samu sauƙi al'amarinku ana rawattu yusuf an nafsi ni ma ni ne neme shi yanzu zan gaya mu gaskiya ba shi ne mini ni ne neme shi zancen da dare cewa man ara da biya su ma jaza wani ara da biya alika su an illa an yusjana au azabin ali to ta ce wannan gaskiya ne ba shi ne mini ni ne neme shi an fahimta ta ga yanzu kaidin mata ya bayyana amma da rantsewa take yi cewa shi ne ta kuma in ma bai aikata ba daga baya tsakaninta da mata wayanda suka san abin da ya faru sai an kulle shi to ta tabbatar da cewa lalle annabi yusuf bai nemi ta ba kun fahimta su kuma mata suka ce me ma alimna alaihi min su ba mu san yana da wani mummunar ɗabi'a ba lafazin su zai ƙara mutuwa a gaba ba da nisa ba kuma zai ba da damar fassara daga cikin aya ta gaba wa inna hula mina sadiqai lalle hakika annabi yusuf yana daga cikin masu gaskiya ba shi ya neme ni ba ni ne neme shi to shine sai Allah ta'ala ce mana zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib na faɗi wannan magana ne dan ya san cewa ni ban ha'ince shi ba a halin gaibu lokacin da baya nan ba wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inin kuma lalle hakika Allah baya shirin da mutane wanda suka kasance kaidin su kha'inin Allah baya shirin da su malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu ko uku ma'ana a wajen fassara wannan aya ta zalika yalam anni lam akhunhu bil ghaib wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inina na faɗi wannan ne don ya san cewa ni ban sa'ince shi ba to fassara ta farko suka ce annabi yusuf alaihissalatu salam ya faɗa ba sarki wannan magana ne zalika na ce a koma a gaya masa cewa menene labarin waɗannan matan ba zan fita ba a sai na ji abin da aka yi matsaya a kan mata na gaya masarki wannan magana ne liya alama an lam a bil ghaibi don ya san cewa ni ban ci amana sama yayin da baya nan ba ni ne nemi matarsa ba wa anna Allah la hadi khairul kha'inina domin Allah baya shi da kaidin wanda suka sance masu kha'inci wanda ita ce fassara ta farko fassara ta biyu suka ce wannan magana maganan matar ce ba magana annabi Yusuf bane suka ce zalika dan annabi Yusuf bai san cewa na ba da wannan shaida ne akan cewa ana rawatu an nafsi wa innahu lamina sadiqina ni ya neme shi lalle shi yana da cikin masu gaskiya zalika na faɗi wannan magana ne li an anni lama akhunhu bil ghaib dan ya san cewa ni ban ci amana bayan bayan yana kuku shaidar da nake bayarwa akan sa yanzu ina bare da cewa dan ya san cewa ni ban ce shi ba wa anna la kai yahdi khairul kha'inin domin Allah baya shi da kairin wanda suke ci kasance kha'inannu masu cin amana sai ta ce wa ma ubarri'u nafsi ba ina gari da kaina bane inna nafsa la'ammaratun bisu lalle rai ta kasance mai umarni da mummunan aiki illa ma rahma rabbi sai wanda ubangiji na mai rahama inna rabbi gafur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai jinkai to dan ayoyi guda uku ko guda biyu nan ne malamai sai kai ruwa rana wajen fasara su waye wannan magana annabi yusuf ne faɗi wannan magana ko ko mata sarki ce ta faɗi wannan magana kun fahimci mai gana da nake nufi mu ƙara kallon ayoyin don ku gane an ce ma nabi sun ka fito ya ce a ba zan fita ba sai an je an tambayo min labarin waɗannan matan menene matsayin wannan jarabar da suke da ita a kaina tuhumar da ake min kuma me matsayinta mun fahimci wannan gaba dai da ya biya masarki wannan magana sarki tara mata sai ce kai matan nan me yi al'amarin ku da annabi yusuf suka ce lalle haƙiƙa mu muka neme shi mata sarki na jin wannan sun faɗi gaskiya ita ma ita faɗi gaskiya ta ce ni na neme shi a kan kaina lalle haƙiƙa daga cikin masu gaskiya kun fahimci wannan gaba da kyau sai ta ce zalika na faɗi wannan magana ne ko kuma na faɗi wannan magana ne waye ya faɗa annabi yusuf ko ita to nan ne malamai suka yi ne suka ce idan ka ce ita ce ta faɗa ta ce zalika liya alama an lama kunhu bil ghaib wai na faɗi wannan ko kuma ka ce annabi yusuf ne ya gaya mai cewa na ce a koma a tambaye shi don ya san cewa ni yau man ha'ince shi ba ban yi mata sama wani Allah la ya haɗi kairin ha'ini Allah ba shirya kairin wa'inda suka kasance masu ha'inci kun gane wannan fasarar sai kuma ya ce wai wa ma ubarri'u nafsi duk da cewa ba ina tsarkake kaina bane domin ni ma nayi nufin wani abu da ita amma daga hujja da ubangiji na sai na aikatawa inna nafsan amartum bisu rai bai da ƙashi kowace rai tana iya samun umarni da mummuna illa ma rahma rabbi sai wanda ubangiji na Allah ya kebance shi inna rabbi ghafurur rahim domin ubangiji na Allah mai gafara ne mai kaga kenan wannan sai magana waye magana ne yesu ce ga wanda suka dauke ta magana annabi Yusuf Ibn taimiyya. a cikin majmu'ul fatawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin tafsirinsa da imamu Qurtubi rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin malamai suka ce ko kadan wanda ba magana annabi Yusuf bace magana ce ta matar sarki ba magana annabi su bane saboda ne suka ce asalin mata sarki ta musulunta awar annabi yusuf ta sa ta musulunta kuma ƙara'in da suke cikin wannan ayar bai kamata a jingina su ga annabi yusuf da annabi yusuf bai yi laifi ba kuma babu abin da zai sa a ce wannan magana annabi yusuf ce domin zalika a ƙa'idar larabci sila ce haka magana take yi wacce magana ce ta annabi su anan balle a haɗa wannan magana da masu sarki magana annabi su ta da tafiya cewa koma wajen sarki a tambaye shi me ya labarin waɗannan matan ya gama magana su ko bai gama ba ya gama to yanzu labarin sarki ake har yanzu ba dawo annabi su ba sarki ce mata kai ya ku mata wanda suka yanka hannunsu menene gaskiyar abin da ya faru tsakaninku da annabi su suka ce gaskiya ba mu san shi da wani abu na alfasha ba ma na alaihi min su ba mu san shi da wani mummuna abu ba kuma ce wani gaba tasu to in mun bayanta dan me zai zo kuma ya ce inna nafsa la'amartun bisu annabi su ba shi mummuna ba dan me zai zai kansa cewa su shi mata da wani abu na mummuna zai yi matan masu sun kore sun ce ba san shi da wani mummuna aiki ba yaya zai zo ya ce kuma inna nafsal ammaratun bisu lalle rai tana da umarni da mummuna aiki illa ma rahma rabbi sai wanda ubangiji ya kiyaye annabi sai yayi mummuna aiki kaga bai yi ba dan tunda bai yi ba dan me za a jingina wannan magana gare shi suka ce magana ake tsakanin sarki da matan gari gabansa ba mu sa annabi su da wata mummuna aiki ba su yanzu ba da shaida cewa sun tsarkake annabi yusuf in ya ji labari zai ji daɗi kuma zai ji daɗi ba zai ji daɗi cewa matan gari sun ba da shaida cewa shi bai neme su ana cikin wannan sai mata sarki ta mata gudu baki yanzu ita ma za ta yi magana qalat da aziz aziz al'an hasasa al haku ita ma mata sarki ta ce to shikenan yanzu gaskiya ta yi halinta ana rawatu an nafsi ni ne ne shi ba ta faɗi gaskiya ko bata faɗa ba saboda ta ga ta kororin da sun faɗa ita ma yanzu bari ta faɗi cewa ita ta nemi annabi yusuf saboda haka wa inna hula mina sadiqina lallai shi ya daga cikin masu gaskiya ina magana annabi yusuf nan akwai ta babu sai aka ce zalika li ya'lama na faɗi wannan ne dan shi ya san cewa lam akhunhu bil ghaib ban ci amana sama ko da baya nan zan ba da shaida kan cewa ba ni ne ba ni ne nemi da Allah kuna gane tsakaninku da Allah sai zama maganar waye ake nan maganar mata sarki ake ba maganar annabi su. zalika dan shi annabi su bai sani lam akhunhu bil ghaibi ban ci amanarsa ba ban faɗi maganar take sabanin abin da ya sani na faɗi gaskiya a kansa wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inina Allah baya shi da kaidin wanda suke masa'inci. da mata sarki da biyu yusuf waye ma wani kaidi ita mai kaidi to dan me yasa zaka ce ma biyu yusuf yana cewa wa anna allaha la yahdi da khayinina me alaka shi da kaidi anan ita kaidi tun ita kaidi zaka take kubuta da kanta cewa Allah baya shi da mutane wanda suke khainai to da haka annabi yusuf bai yi haka da ni ba ni ne neme shi zan faɗi gaskiya ni ne mai kaidi inda ci gaba da ne kuma Allah ba zai shirye da ni ba ibn taymiya Allah ta'ala ce ba abin da zai sa ka magana annabi usman saboda magana ce ake ta kubutar da kai me annabi su bai balle kubutar kansa ba magana malaman da suka ce annabi su ya cire wando mun kore wannan magana a gargashin magana imamu abinan muhammad aminu shankindi rahimahullahu ta'ala da kuma magana zama abinan zarkashi abinda ba zai kashi ba kai fakar dinin razi sun kone wannan maganar cewa annabi su bai cire wandonsa ba annabi su ko bai je zauna tsakanin ta dan me za a zargi annabi su da cewa yanzu yana wanke kansa in kaga ana wanke kai dama an yi laifi ko ba haka bane amma idan baka yi laifi ba bari ka yi a wanke ka to ga suna suna wanke annabi su da kansu ko suna jin wa kansu aikata munana ayyuka to don me za a komar da wannan kalma zuwa ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam ibn jami'a yake cewa babu dalilin za mu mai da wannan kalma ya zama cewa magana annabi yusuf ce alaihi salatu wasalam malam abubakar kuma yake cewa kar yi mamaki da mun ba ka sarki ta musulunta dan ta musulunta kuma sai yana ta yake albasha ha ba zai yi ba shakuwa ta da annabi yusuf ya sa ta musulunta ta gane addininsa shi yasa annabi yusuf duk inda ya samu dama da awa yake ya yi mata da'awa hakanan ana sanya shi a kurkuku kuma yana zuwa sai kama da'awa ga 'yan kurkuku ko bai masu da'awa ba ya yi musu kuma musulunta to karka ce yaushe mata sarki ta musulunta yadda annabi yusuf ya samu damar dan zamansa da nan yan fursuna suka musulunta hakanan zamansa da mata sarki ya sa ta musulunta dama ya asali musulmi ne ko ba haka bane ya yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ya bar hanyar wani musu iman da Allah wa ta da yawa wattaba'tu millata abai ibrahim wa isma'ila wa isha ya bi hanyar addini iya yin zarkatanin shi da musulunci to kaga annabi yusuf alaihi salatu wasalam bai da alaka da wannan maganar gaba ɗayanta magana ce ake yi ta mai ta matar sarki ibn taymiya yake cewa wannan kalma ta wa ma ubari'u nafsi innan nafsa al'ammaratun bisu ba wai ina tsarkake kaina bane dan na san rai kowace rai tana da zargi tana da bin umarni da mummuna aiki illa mara rahimar rabbi sai abinda ubangiji na ya kebanci to annabi yusuf mai alaƙa shi da wannan abu don me zai tsaya na wanke kansa idan zai wanke kansa don me zai ce a tambayi matan gari sai ya fito dinga cewa wallahi ban yi ba amma tun da ya ce a tambaye su ya sun za su wanke shi don mai kuma zai ci gaba da wanke kansa ai mai gaskiya bai bukatar wanke kansa bari zai ya wanke shi to kuma sun wanke shi me ya bukatar kuma sai ya ci gaba da wanke kansa sai ya zama bai da amfani ke ta hasilil hasil to kuma allah baya ka abin bai da amfani kuma annabin allah ba zai abinda bai da amfani ba to amma su da ake zargin su su ne ya ci gaba da kokarin tabbatar da cewa akwai masu uzuri a yi masu uzuri ibn ya ce za ka ƙara fahimta wannan idan ka kalli rayuka guda uku kowace rai kowane mutum rai uku gare shi ko kalar zuciya uku gare shi akwai nafsun martin bisu rai wanda yake umartakar saba ma Allah kowace rai za ka gita umartakar da ka saba ma Allah bayan ka wuce wannan mataki za ka dawo kuma matakin nafsun lawama rai mai zargin kanta in ka aikata sabo za ka daga kana jin haushi ko ba ka jin haushi za ka ji haushi wani zai barna ya ƙasa yayin da wa'azi ya zo masa sai ya dinga nadamar me yasa na aikata kaza ya aka yi ne kaza ya aka yi na bari ne kaza ka gan su zargin kansa yake yi har Allah taimake shi ya faɗo rai na uku nafsin mutmainna sai ya dawo ya tuba haka ne ko ba haka ba to wannan mataki annaba za ka ɗora masa shi ne annaba suna laifi ne ba sa yi kaga annabin Allah ya zai dinga cewa rayuwata tana umurni tana umurni na da mummuna yake sai bin tabiya yake cewa Allah ya tsare annabi Yusuf ya jingina maka wannan mummuna yake zina da niyyar zinar ai dukan su alfasha ne ya za ka kace annabi Yusuf yana ya wanke kansa cewa duk da cewa ransa ta raya mai ya je aikata alfashar ina annabi Yusuf yana kaga ba zai yi mun fahimta to tun da ba zai yi ga annabin Allah dan me zamu jingina mu ce wannan manganinsa ne a takeice da yan uwa wannan maganar mata sarki ce ba maganin annabi su bace kun fahimta zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi la yahdi al kha'inin maganar mata sarki ce wa ma ubari'u nafsi magana ba ta sarki ce inna nafsa la amartu bisu'i illa illa ma rahima rabbi magana ba ta sarki ce inna rabbi ghafur rahim damuwar su shine ai wannan kalma ta musulmai ce dan me za ta faɗa malamin gurbi ce ta musulunta kuma annabi yusuf bai dade ta bata musulunta ba sarkin ma da ya daɗe shi ya musulunta me ba da shaida shi ma ya musulunta to menene abu mai wahala hikimar da shi ne kuna mamakin ya zace illa man rabi ina rabi rabbi ghafur rahim kaga su sifar Allah take suna mamakin ya za a yi ta jingina makanta tauhidi ba ita ba musulma ba to ta musulunta sai me rigima ta kare shikenan an gama an yi mata salagawa to shike wannan magana ba ta annabi su bace magana waye maganar ta sarki da Allah kun gane tsayi sai Allah ta nace mu wa qala al malik utuni bi ibn jami'a sai cikin nan ma zaka ci gaba gane har yanzu ba zo kai annabi yusuf ba saboda duk wannan magana da ake yi a ina ake yin ta a fada yanzu ne sarki ce ku je ku zo min da annabi yusuf kaga ba abin da zai hada cewa wannan magana ta shi magana ce aka yi ta a bayan annabi yusuf sarki ya ce to yanzu a je kurkuku a dauko mu annabi yusuf astakhlisu li nafsi zan keɓance shi ga kaina ma'ana zan dawo da shi yanzu ƙarƙashi na yana cikin waɗanda suke makusanta gare ni saboda ya ji labari a biyu yusuf yanzu ba ƙarai mutum ba ne sai ce ajiya kawo shi zan dawo da shi ƙarƙashin jagoranci yanzu da ni da shi ne baya hannun kowa yana hannuna ana zuwa sai aka ci annabi yusuf mata sun ba da shaida cewa ba su da alaƙa ba ka da alaƙa da abin da ake tumar su suka neme ka to sannan sai annabi su fito yana fitowa sai shigo fada fara ta kasaita awon shekaru bayan sai sarki ya kusanto da shi suka kebance suka yi magana da babu wanda ya san me suka faɗa kamar da malaman tafsiri suka faɗa suka ce siyakin wannan cewa ba a san me ya gaya masarki ba aya tana nuna haka tunda ya ce wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu da nafsi sarki ce a kawo shi zan shi mazauni na musamman a wajena falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin yayin da ya masarki magana an ji labarin magana da suka faɗa ka ga yanzu magana ta kare ko Allah bai baya so sai ka san magana da aka faɗa yadda Allah na baka labarin an gama magana shikenan ko ba shikenan ba ke an gama wani wannan babin falamma lamar. yayin da suka gama magana da sarki qala innaka al malamai na makinin amin sai ce lalle kai yau a wajen kana da wani babban matsayi kuma amintacce ne mu zo ka zauna kan karaga da ni da kai yau muna kan karaga malamai suka ce ka duba iko Allah annabi yusuf daga soyayyar gidansu ya bada rijiya daga rijiya ya dawo gidan sarki daga gidan sarki sai koma ina kurkuku daga kurkuku sai ina sai kujerar sarauta ta gari gaban kidanta Allah ya mai sakayya ko mai sakayya ba ya mai sakayya to in kai hakuri da rayuwa Allah zai baka kyakkyawar makoma inda kana da gaskiya karka daga hankalinka cewa ina ta shan wahala ga ni mutumin kirki ga sallah ga azumin nafila ga tilawa alqur'ani ga sunna amma duk da haka baka samu aure ba karka damu ta ya hakuri. kana ta kasuwa har yanzu babu riba ya hakuri Ina da aiki babu promotion ya hakuri in ka hakuri lokacin ci gaban naka zai zo karka yanke tsammani tsakaninka da Allah Allah yana ba da dama ne ga wanda ya ga dama karka da kuma duniya da zafi mai da al'amarin ga Allah shi ne mai sarrafa abin da ya ga dama to annabi yusuf mun da ya ga dogon haƙurin da ya mun ga yana haƙurin da ya yau ga shi akan karagar mulki yan uwan sun sai da shi a matsayin bawa yau ga shi akan kujerar mulki sai ne ci gaba ya zo kome zama wasu malami suna cewa idan kana so ka ci gaba ka bar garin ka tafi wani gari in ka bar garin ka je wani garin za ka ci gaba ba kuma yana nuna cewa a garin ku ba ka ci gaba ba a in ka ci gaba a garin ku ba mai ganin daraja ka sosai saboda gaban mu ka tashi gaban mu kai kuɗi kai ba wata tsaya bace mun san ka mun san ka zaɗin gaban mu kai karatu duk za ka dinga samun irin wannan haka ne ko ba haka ba amma idan ka je wani gari ba san ka ba sai ka yi daraja sai yan garin ku su dinga tuciya da wancan garin ai wani da yake waje kaza namu ka gane cewa wani da yake Amerika babban likitan nan ai dan kano ne da kanan ya zauna ba wanda zai darajarsa amma tun da yana wani gari namu ne ai famanin sakatare da yake abuja dan garin nan ne dan katsina ce dan katsina ne dan zamfare ce dan zamfare ne dan sokoto ma ya ce haka dan ko'ina ma ya ce nasu saboda yanzu ya zama ta tsiya ko a kirki ko a banza in kwallon kake yi a ce a yi garin mu ne ɗan kwallon ne in rasulun kake yi ɗan rasulun ɗan garin mu ne duk tsiyar da kake yi ɗan garin mu ne to balle ka zai ka zama mutumin kirki ya yi magana sai in katsina sai su ce yi shugaban kasan nan ɗan garin mu ne ba haka bane katsinawa wake sai fi shugaban kasa to kowa in ya haifi mutumin da ya zama mutumin kirki tutiya yake da shi ai ana wani nan da gari namun wani ma da ya dinga liƙa kansa jikin wannan babban mutumin a rasa wai ta ina suka makalu wai dole da sai sun makalu da shi to ga annabi su yanzu ya zama babba ga shi akan karagar mulki sarki ce yau kana da babban matsayi a wajenmu sai annabi su alaihi salatu wasalam sai gaya ma sarki ce tuwa قال اجعلني على خزائن الأرض inni hafizun alim ya kai mai martaba Allah ja zamanu ka sanya ni in zama mai kula da taskokin arziki na garin Misra a bani minister of finance kula da tattalin arzikin kasar nan gaba daya a bani shi inni hafizun lalle ni mai kiyayewa ne akan wannan abin alimun masani ne na ilimin kasuwanci masani ne na ilimin tattalin arziki ni mai iya rubutu ne ni mai iya karatu ne ni mai iya mai da koma ta koma ashirinci annabin Allah ke ya ce a bani minister of finance na kasar gaba ɗaya da commerce da industry small scale large scale duk a bani tattalin arzikin misira a bani yadda na fassara muku mafarkin yaya za a yi a samu abinci to ni mai sani ne akan yadda za a kuma sarrafa shi ni mai sani ne a kan da za a tallata shi kowa samu kudi a bani wannan dama za a sha mamaki kaga ana annabi yusuf ya nemi mai mukami ya ce a bashi minista ya halatta ka sa babbar riga yanzu ka karye hulaka zanna bukar ka je ka ce buhari a bani minista annabi yusuf ya tambayi mulki ko ba haka ba to kai ma haka je ka tambayi mulki ya yi magana ka ce annabin Allah ya tambaya a ba ni shugabanci ha zai yi don mai safa zai buga annabin Allah ya zai yi na ban ji ba ya halatta ko bai halatta ba to kai waye ya amince maka balle ka ce a baka kana cewa ya halatta ha in ya zo ya ce wai idan ya zama mutanen gurbatattu ne shi kuma sai ya ce a bashi to kai ba ya cin cewa kai ba gurbataccen ba ne eh? magana ce a tsakanin malamai suka ce haramun ne mutum ya tambayi shugabanci manzala sassan da ce duk wanda ya ce ku ba da shugabanci karku ba shi to kamar misali suka ce hadithin imamu tirmidhi abu zar gifari ya zo ce ya rasulullah ka ba mu wani gwamna ka ba mu wani gwamna wani ka ba shi waje kaza wani ka ba shi mukami kaza ni ko baka bani ba ni ba a bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya abazar innaka rajulun da'if wa innaha amana wa satus'alu anha yawm al-qiyamah kai abu zar kai mutum ne mai rauni wannan harkar kuma amana ce kuma wallahi sai an yi tambaya kan ta gubar ba shugaban kasa kai sanata kai minista kai dg kai kwamishina kai gwamna ne ciyaman kansila ko mai kai sai ka zo an tambaye ka gaban allah gubar ba in ma vice chancellor kai ko head of department ko monitor kai sai allah tambaye ka gubar ba za ka zo a ɗaure a gobe alƙiyama in ka yi kirki adalcin ka yi kwanci ka in ka yi tsiya ka je ka shiga wuta ba wani excuse a gobe alƙiyama to amma ga annabi yusuf ya tambaya wasu malamai suka ce wahayi ne allah mai cewa ka ce a baka wasu suka ce a ba magana wahayi ba ne magana ta cewa idan ka ga al'umma sun lalace gaba ɗaya wani shugabanci kowa ya riƙe abin da bai iya ba kai kuma za ka iya ministan gona bai iya ba sai ka ce ni ɗan agriculture ne a bani na san ya za a yi a samu iri wanda za a samu abinci da yawa na san da za a yi a koyar da mutane accusations da yawa da za su iya sarrafa kayan noma su yi amfani ni a bani wani dama saboda kayan ilimin ba don kana jahilinsa to in ka ce a baka don ka cancanta suka ce ba na yi saboda shi ma nabi su hujja ya kafa inni hafizun alim ni mai ilimi ne ko mai kiyaye amana to in kaza kace ni mai gaskiya ne a bani shugabanci kudin kuma za su bata ba ba za a yi almudana ba za a yi kaza ba za a yi kaza kaga duk wannan yana gaya ma cewa shi zai iya kiyaye amana da aka bashi Allah samun fahimta To idan ba zai iya mawa ya ce a bashi to wannan da halatta ku bashi kar ku bashi ta ga abu da ya zo ji manzala sassa da tambaya ba wai manzala na nufin cewa zalimi wani shi ba yana nufin zai karbi cin hanci wani ba yana nufin zai karbi shuwa bane abinda manzala ke nufi abu zar yana tausayi da yawa zuciyarsa akwai tausayi ta yadda ba zai iya karɓar mai haƙƙi haƙƙinsa ba idan aka zarince ka to kamata a ga ya zage dantse ya kwato ma haƙin sai ga ya kuma na habawa ne ka yi haƙuri mana mai duniya nawa ne a wajensa kai ma mutuwa za ka ci ma mutuwa ya dinga ba wa'azi ya dinga ba wa'azi har sai ka ji kuɗin naka sun sun bar ka gaba da ka cika jika na maka haka ake so so ake kwato ma haƙin ba dinga ba wa'azi ba har ka ji kaya da kuɗin saboda shi abu zan na daban ne abu zar lokacin usman bin affan yana khalifa ma'awiyar bin abu sufiya yana sham a matsayin gwamna abu zar can ya je zauna a sham sai ya zo yana ba mutane fatawa cewa duk wanda ya je kasuwa ya samu kudi yau ya dawo idan ka ajiye kudi a aljinta sai allama a zama me ake so ka rabar da su <laughs> gaba bukata sai ya ce hujjesa shi ne allah ta halace inda ne ya kinu zuna zaba walfidata sun mana fi fiƙuna fi sabi lafi bashirun bai azabin alim shi hujjesa ke allah yana magana kan zakka masu ɓoye diya da azurfa a gida ba sa bar zakka shi kuma abu zari ya ji ya fasara cewa ma zuwa kasuwa da canji saboda tsawon zuhudu da gudun duniya ya za ka yi tsammanin wannan mutumin zai zo ya ci amma da mutum ya aka ba shi mulki mai wannan fatawar kara aji kudi a gida ta yi za a yi zalunci mutane a shekaga mutum ne mai takasa za a cikin dukiyar da gudun duniya balma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka rayu kadai ka zo ka mutu kai kadai saboda babu irin za ka je ka mutu a tsakanin duwatsu ka koma daji to kaga Abu ba za ka zarge shi da cin amana amma manzo Allah a lasa wasallam ce ba za a baka ba kai mutum ne mai rauni to shugabanci kowa yake so kowa ya fasta a zaɓe ni gwamna ya ka zaɓe ni gwamna matsalolin matasa matsalolin rashin aiki ne matsalolin asibiti lafiya tsaro kaza kaza duk za zama tarihi an zaɓe shi ya shekara hudu ya dawo ya ce a sake ba da dama an ba shi dama ya zuwa da rifintin kau ya ci amana kansa ya ci amana al'umma yana kuma tsammanin ya sauke haƙƙin da kansa za ka tsaya gaban Allah maka ya sabi a gubar yamma, Allah shugabanci bala'i karka yadda kana shugabanci ka zama mai girman kai karka yadda haƙƙin al'umma ya saraya kan kana mulki al'umma ba ka kula da su ba ruwanka da mai zai same su wannan kai mutumin banza ne a cikin shugabanci ba ka cancanci shugabanci ba ko miskalar zama baka cancanta ba saboda shugaba rayuwarsa yake bayarwa domin kare al'ummarsa kuna ina manzan Allah sallallahu alaihi yana bacci da sabansa a gidajensu sabai suka ji kara wanda ba saba jin irin ta ba kafin su ba zama su ɗauko sirdin doki su ɗaura su fito suna fitowa kawai sai suka manzan Allah sallallahu alaihi ya dawo manzan Allah ya fiskita ko sai ya ƙara gaba ya ji duwa ne ta ina ne wannan ƙara ta faru suna fitowa shi kuma na dawo ya ce hukoma hukoma suka ce ya sula daga na kake ya ce na ji ƙarar suka ce ya ƙarin ma muka biyu ce ta yi na riga ku zuwa ko sun ji babu akan dokin mazala suna sallallahu alaihi saboda shugaba ne amma kaga da yake su ba tambaye su haƙƙin kowa za a yi ba sai suka ɗaura sun sannan suka fito mazala kuma tun ya ji ya gane ya faru ya ce wani dutse ne allah ta'ala ko cikin wuta sai da shekarar dubu saba'in ya tafiya sai yanzu ya zo wasu malamai suka ce shekara saba'in sai yanzu ya bada cikin nama shi ne ya kara muka fito gaba ɗin sai da muka fito sai mala'ika ya gaya menene kaga shugabanci umar ibn khattab radiyallahu ta'ala an shugabanci yasa sayyidina umar ya je ya zauna ana ta umar a gaya ya za a yi amma sai na umar ya ce yana kula da al'ummar gari yana ce yana kula da lafiyarsu yana kula da zamantakewarsu ya sa ya kasa yi makansu ɗinki sai na umar haka yake cewar zama cikin mutane ba wata sabuwar riga a jikinsa rigar sai yadda umar faci goma sha takwas an ɗinke nan an samu wani yarin da ba an sake manna an manna anan an manna anan haka ya je baitul maqdis bude baitul maqdis da faci 18 a cikin sa sayyidina umar radiyallahu anhu amma gwamnoni ne nan ba sa maimaita kaya in suka sa shi ke yayi magana kuma ka ce kai musulmi ne ga mutane can suna fama talauci kuma kai shugaba ne umar ibn khattab da kansa ke yawo da dare yana ran gadi yana ganin me yake faruwa da al'ummarsa shi ne ya je wani waje ya ji wata mata tana kuka da yayanta suna kuka tana dafa musu duwatsu dutse take dafawa saboda adalci kuma wasu malamai suka ce umar bin abdulaziz amma dai shugabanci ne na musulunci wani adalci wanda da safe al'amari ya zama yarin mutumin ne sai ya zo ce a kira matan ita je na je yanki suna kuka da daddare mai baru ta ce yunwa yunwa ba abinci to tome kike musu ta ce ruwan zafi ne da ba da dutse a cikinsa suna jin gugur gugur gugur gugur gugur dutse na tafarfasa in yi wata dame sai ɗiɗi ruwa sai in ba sun ce ku sha ya kusan da kuwa allah allah nake garin allah ya waye sayan da zai su umar ya kama kuka da hawayensa ya abinci ya je kai mata ya ajiye akubar gidanta ya ce da safe ta zo ta zo fada ta ga wanda ya kai mata buhun shi ne umar ba ta gane shi ta shugabanci akwai dole adalci a cikinsa idan shugaba bai shirya daukar wahalar al'umma da suke tare da shi ba to ya sauka ba gidansu ba ne amma kana hawa zabjajjiyar mota wadda in aka harbe ka bullet baya shiga amma talakawa na nan su kuma suna fama da hanya babu kyau wallahi sai kai bayani isin da ka sha rahama Allah za ka yi wallahi wani shugabanci azaba ce a gare shi wani ya kai ka wuta ba za ka fito ba Allah kana cin abinci mai kyau talakawa masu suna abinci mai kyau Ka likitocin likitocinka a ingila da london da saudi germany su kuma suna nan suna fama da asibitin local government ba magani ba likitoci sai irin wannan ƙananan ƙananan ma'aikatan nasu nasu nan su aka bar masu mutum dubu nawa suke rayuwa gari amma babu allocation ɗin miliyan ɗaya a asibitinsu a wata kai kuma yanzu kana jin ba daidai ba za a ce ka tafi medical check-up sai a kashe wajen miliyan hamsin kafin ka dawo tsakanin kudin tafiyarka da kudin asibiti da kudin jirgi wani ma jirgin zai ɗauka ƙara game da shi saboda tsabar almozaranci da dukiyar mutane kuma kai magana ce shi na allah ne kai na Allah ne kai na Allah ne kake ban talakawa ba magani a asibiti kai na Allah ne kamar ya mutane ba karatu ya ka suna kasar waje suna karatu kai na Allah ne ake tsare ka da bindigogi al'umma ga cana kashe zuwa cikin dazuka al'umma babu ruwanka kai na Allah ne kake walwala kana da inda kake jin daɗi talakawa ba sa jin daɗi wallahi za ku yi bayani a gaban Allah ku ba alƙiyama Allah ku daina kwaɗayin shugabanci zama ce wallah cikinsa Allah ba wani daɗi a cikin shugabanci wallah sai zama in ka ga mutum yana jin daɗi a shugabanci to rabonsa ne lahira yake cinyewa ta anan duniya yi wala zai sha lahira Allah da yusuf alaihi salam ya ce a sanya ni a matsayin taska ta gwamnati Ili hafizun alim ni zan kula da wannan mai amana ne ni mai wa ne sai Allah ta'ala ce wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha yusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsin Allah ce wannan hakuri da Annabi Yusuf yayi da jaraba da aka kai masa makkanna li yusuf fil ardi muka bashi tamkini muka bashi tabbatuwa muka bashi girma da kuma matsayi da daukaka a cikin wannan gari na Misra yatabawwa'u minha haythu yasha yana zagayawa yana sauka duk inda ya gara ma wannan gari da bawa ne yanzu gashi a cikin gidan sarki kawai amma inda ya gara ma shiga yake nusibu bi rahmatina man sha Allah ta'ala ce muna garar da ko muna riskar da rahaman mu ga wanda muka so a cikin bayan wala nudhi'u ajral muhsinin ba ma lalata ladan masu kyautawa cikin aikin su kaga annabi Yusuf a can kurkuku sun ce masa inna naraka minal muhsinin mun san ka ko muna kallon ka daga cikin masu kyautawa to nan sai Allah ta'ala ce masa kuma uh, wala nudib ajrul muhsinin ba ma lalata ladan masu kyauta ayyuka Allah ya tabbatar da shi a bayan kasa a matsayin jagora aka ba shi mulki aka ba shi ɗaukaka aka ba shi sarauta ta misiran gaba ɗayanta wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaquna Allah ta'ala ce kyakkyawan lada ta kasance wal ajrul akhirati lada da kyakkyawa ta makoma ta gobe kiyama ta kasance lilladina amanu wanda suka yi imani ga Allah su Allah ke ba mu kyakkyawan lada ta alkhairi a gobe kiyama wa kanu kuna bayan sun yi imani da Allah kuma suka kasance ma tsoron Allah ibn taymiya yake cewa da wannan uwa guda biyu ake samun nasara a rayuwa hakuri akan bala'i da kuma jin tsoron Allah subhanahu wataala kaga annabi su yayi hakuri sai Allah ta'ala ba shi babban matsayi sa'annan wa kanu ya takuna ya daga cikin tsoron Allah shi yasa ya hana kan saba ma Allah to duk inda ka jira rayuwarka kar kai yi ka saba ma Allah ba a gane kuma ko kai waye ne sai ka je garin da ba naka ba in ka je garin da ba naka ba za ka yi bakunci ba ka jin kunyar kowa ba mai jin kunyar ka ba ka san kowa ba ba a san ka ba to ne za a gane idan ka yi asha to ne za a gane kai mutumin banza ne in ka tsara mutuncinka ka yake kyakkyawar ɗabi'a nan ne za a gane kai na ƙwarai ne wani malami na cewa karka tambayi mutum in kai tafiya da shi za a gane halinsa in na ƙwarai ne za ka sani in kuka zauna kwana biyu zai dinga tambayar ka wai da allah a garin nan ba masallaci ne inda ake karatu ba wani zaure ne da ake ilmantar da mutane ba wani waje da ake samun halal ba kaza zai dinga tambayar ka wajen kirki in na banza ne fa bayan kwana ku karta san kar da dinga da Allah <laughs> garin da wai ba ba ba ba gidan nan ne wani gida gidan nan dai wani gida <laughs> wai gidan mata ne ke tambaya sai dinga so sai kaga yanzu nan da ba shi mutumin banza ne a sharari ne ba dabi'ar kaɗai da shi ba Allah san da dan haka kar ka tambaye shi halinsa in yazo ba shi zai gaya maka halinsa da kansa Allah ka rata da mu dan haka yan wa musulmi kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a ya kake garin da halin mutum kaga annabi yusuf ya nuna kyakkyawar ɗabi'a a gidan sarki yana ta kurkuku yanzu ga alkhairin da allah subhanahu ta'ala ya bashi za mu ji kuma labarin yan uwa annabi yusufa a gobe insha allah ta'ala da muka fara da allah ba mu larisa wanda muka kuskure ko tuɓe harci kuma allah Allah ya gafarta mana allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu ya ubangiji allah ma ka zaman lafiya mu da ake zubarwa ya ubangiji allah ka amintar da su Allah ka tsare muka kiyaye mu ka tsare mana mutuncin mu da rayukan mu da dukiyoyin mu da ƴan uwan mu gaba daya Allah ka sanya aljanna ta zama mu kuma a gare mu ya ubangiji Allah karba mana kyawun ayyukan mu abinda muka yi raba daidai kuma ya ubangiji Allah kai afuwa gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh